Abuja babban birnin tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin biranen da 'yan anjima kaɗan za su shiga cikin dokar ta ɓaci da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya a wani ƙoƙari na shawo kan yaɗuwar cutar numfashi ta coronavirus. A kan haka na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan birnin CP Bala Chiroma ko ta za su tabbatar da bin wannan umarni? Ai ka san shugaban ƙasa ya riga ya ba da umarnin garurukan da za a kulle har da Abuja. Saboda haka nauyi ne a kanmu jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro mu tabbatar da umarnin da shugaban ƙasa ya bada a yin wannan kuwa duk abin da muke da duk mutanen da muke da duk motoci karnuka ne mehe da muke da za mu fitar da su mu tabbatar da an cima wannan umarnin da shugaban ƙasa ya bada saboda haka duka dpo na duka yan sanda na motocin patrol dina da sauransu haka duka za mu fitar da su umarnin kowa ya riga ya ji umarnin mu tabbatar cewa an bi wannan umarnin. kada idan muka duba kaɗan daga cikin tsare-tsaren da kuka yi ya yanzu kaman me da me da kuka yi domin ganin cewar wannan al'amari ya tabbata. mun shirya mun da mutanen da ya kamata mu yi amfani da su mun da motocin da ya kamata mu yi amfani da su mun san wuraren da ya kamata mu tsare hanyoyin shigowa gari da hanyoyin fita mun san cikin gari kuma wuraren da ya kamata mu tsare a cikin gari muna sane da cewa ka tsare nan wata can wurin ana wani abu saboda haka mun san muna da patrol team da za su zaga cikin gari su tabbatar da cewa wannan umarnin an bi shi. Shi ma ministan birnin Abuja Muhammadu Musa Bello zai yi taron gaugawa da manyan jami'an tsaron birnin kamar yadda kakakinsa abubakar sani ke shaida min shi mai girma minista zai yi taro na gaggawa da manya-manyan jami'an tsaro don a fito da tsare-tsare na tabbatar da cewa an tabbatar da umarnin da mai girma shugaban kasa ya bayar wajen sa ido kan shige da fice na mutane zuwa cikin wannan birni na abuja dama tun farko hukumar birnin tarayya ta dauki tsauraran matakai farko dai kamar yadda ka sani a an rufe makarantu tun daga firamare zuwa sakandare da kuma jami'o'i an rufe wuraren ibada an kuma takaita zirga-zirgar mutane a cikin kasuwanni inda ya zuwa yanzu in ba kayan masarufi mutum yake sayarwa ba ba a ba da dama mutane su shiga su taru a cikin kasuwanni Wasu daga cikin mazauna birnin irin su Mustapha Ladan Sofi na goyon bayan wannan mataki na shugaban kasa to amma kuma sun ce akwai ƙarin abin yi. To mataki dai a gaskiyar magana daidai ne idan ba dakatar da wannan abun ba to in muna gudun talauci to ba za mu guji mutuwa ba kasancewa abin da shugaban kasa ya yi daidai sai dai ya kamata ita gwamnati ta ɗauki wani mataki wanda za ta kan cewa ta ɗan akwai daga cikin mu da ba su da abin da su yau ballantana da gobe kuma sai nan cikin Abuja. Ya kamata a fito da wani hanya wadda su irin wayannan mutane za a taimaka musu. Sunana Musa Halil Gumer, ni direba ne a nan birnin tarayya Abuja. Sanarwa mun karbe ta hannu biyu mun zauna a gida. So amma gaskiya muna buƙatar tallafi daga gwamnati. Kamar da wasu gwamnatoci suka yi kamar su Nijar, mun ji a rediyo cewar an ba su eh, an ɗauke musu eh, biyan kuɗin wutar lantarki da kuɗin ruwa. So ma a nan Najeriya muna buƙatar wannan tallafin daga gwamnati. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan mataki zai yi. Ganin wannan cuta ta coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin gaugawa a nan birnin Abuja. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.